daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran da ke watsa shirye-shirye kai tsaye daga nan birnin tehran ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku a cikin shirin namu na wannan lokaci wanda shine zango na uku da fatan an wani lafiya to abubuwan za za mu gabatar muku da yadda allah a cikin wannan shirin namu sun hada da labarin duniya da dumi su daga nan kuma za mu kawo muku shirin nan na kokon samun da ya saba bijiro da wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana muna ɗauke da shirin nan naku na wato murayin masu amma kafin nan sai an ji shirin nan na duniyarmu a yau da fatan za ku kasance tare da mu da mijin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya mu kasance tare da mu. labaran duniya da farko ga kanunsu shugaban bangaren watsa labaru na kungiyar hezbollah ya yi shahada karantaccen ƙasar isra'ila ta bakin kafin watsa labaranta sun ce suna fuskantar wahala mai tsanani a kudancin labanan iraki ta ki nuna sake ƙin amincewarta da ke tuhurmin samaniyar ta domin kai makwabtanta hari to yanzu sai a gya zama domin a cikakkun labarun shugaban bangaren watsa labaru na kungiyar hezbollah ya yi shahada babban sakataren jam'iyyar ba'as ta labaran aliyu hijazi ya sanar da shahadar haji muhammad afif wanda shine shugaban bangaren watsa labaru na kungiyar ta hezbollah ali hijazi ya ce hajji afif ya yi shahada ne sanadiyar harin da isra'ila ta kai a yankin ra'asun nabi da ke cikin beirut lokacin da yake cikin wani gida rahotannin farko sun bayyana cewa wasu mutane uku ne suka jikata sai daga baya an tabbatar da shahadar mutane biyar daga cikinsu har da hajj muhammad afif aliyu hijazi ya kuma ce abin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take son yi a wannan lokacin shine rufe bakin gwagwarmaya domin aikin hajji afifu shine watsa labaru ba yaƙi a filin daga ba hijazi ya ƙara da cewa tabbas muna tare da gwagwarmaya kuma tabbas za mu yi nasara domin muna da ƙini akan hakan shugaban jam'iyyar ta ba'as ya ce gidan da aka kai wa hari nasu ne kuma babu mayaka a cikinsa. hare-haren da hezbollah take kaiwa a haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi barna mai tsanani a birnin haifa hare-haren da hezbollah ta kai a yau lahadi sun shafi sansanonin soja da kuma tsugunan yahudawa 'yan sharauri zauna da sojoji suka mayar da su barikokin soja a bayanin farko da kungiyar hezbollah ta fitar a yau lahadi ta bayyana cewa a ƙarƙashin taimakawa falasɗinawa da kuma kare mutanen gaza da goyon bayan gwagwarmaya su hakanan kuma mutanen ƙasar labanan da dakarun gwagwarmayar musulunci sun kai hari a kan sansanin rundunar golani da ke ma'aliya sanarwar ta kuma ambaci kai wasu har-haren da makamai masu linzami a kan cincirin da sojojin mamaya a gefen garin hayam sai kuma sansanin karyot da ke kudancin garin haifa bugu da ƙari wasu jerin hare-haren da hezbollah ta kai a cikin falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya sun haddasa kaɗawar jiniyar gargaɗi a cikin garuruwan akka da kuma kiryot a wani labarin da kafin watsa labarun haramtaccen ƙasar isra'ila suka watsa sun bayyana cewa wasu mutane uku sun jikata sanadiyar faduwar makamai masu linzami a yankin jalil da hezbollah ta harba jaridar ma'arif ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ce sojojin su suna fuskantar wahala mai tsanani a kudancin labanan jaridar ta ma'arif ta buga wani rahoto wanda yake cewa sojojinsu suna fuskantar wahala mai tsanani a kudancin labanan saboda sun suna da karancin sojojin sa-kai rahoton ya ambaci cewa ana samun raguwar masu shiga cikin soja da hakan yake a matsayin matsala mai girma domin zai yi tasiri a faɗan da ake yi da hezbollah gabi ashkenazi wanda tsohon janar ne na soja kuma ɗan siyasar sahiyoniya shine ya shaida wa jaridar ta ma'arif haka yana mai ƙara da cewa sojojin isra'ila suna da masaniya akan cewa a cikin yanayi irin wannan na rashin masu shiga soja za su sami koma baya na matsin lambar da ake wa kungiyar hezbollah zai sami wato koma baya sosai ashkinazi ya kuma ce wasu daga cikin sojojin da suke yaƙi a yanzu sun ɗauki kwanaki 250 a filin daga ko fiye da haka da hakan yake haddasa matsala gare su ta fuskar tattalin arziki da kuma iyalansu. To kuna tare da Radio Hausa na murar Jamhuriyar Musulunci ta Iran wanda ke watsa muku shirye-shirye kai tsaye daga birnin Tehran. Ministan tsaron Iran ya gana da shugaban ah, Bashar Assad na ƙasar Siriya. Ministan tsaron Iran Azizi Nasir Zade wanda yake ziyara ƙasar Siriya ya gana da shugaba Bashar Assad inda suka tattauna batun tsaro da hannun da ake ciki a wannan yanki na yammacin Asiya. da kuma hanyoyin aiki a tsakanin ƙasashen biyu wajen faɗa da ta'addanci. Shugaba Bashar Assad ya bayyana cewa kawo ƙarshen ta'addanci wani nauyi ne wanda ya rataya a wuyan ƙasashen wannan yankin da kuma duniya baki ɗaya domin hatsarinsa zai shafi kowa da kowa. a jiya asabar ne dai ministan tsaron na iran ya isa birnin damascus inda ya gana da manyan jami'an wannan kasar da suka hada da takwaransa na siriya ministan tsaron na iran ya faɗa wa taron manema labaru cewa ƙasar syria tana da matuƙar muhimmanci a cikin siyasar waje ta jamhuriyar musulunci ta iran wannan ne ya sa nake ziyarar syria domin amsa wato goron gayyatan ministan tsaronta kamar yadda ministan ya ambata. iraki ta sake nuna ƙin amincewarta da keta hurumin samaniyar ta domin kai makwabtanta harin babban mai baiwa gwamnatin iraki shawara a kan harkokin tsaro kasim al'araji ya bayyana haka a yau juma'a wato a yau ya bayyana haka a yau lahadi cewa ƙasar iraki tana yin duk abin da za ta yi cikin ƙarfinta domin ganin an hana afkuwar yaƙi a cikin wannan yanki al'araji ya kuma ƙara da cewa ƙasar tasa tana aiki da dukkanin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa domin ganin an kawo ƙarshen mummunan yanayin da ake ciki a gaza da kuma labanan babban jami'in tsaron na ƙasar iraki ya kuma ce a yayin ziyarar da ya kawo zuwa iran ya tattauna da jami'an gwamnatin ƙasar inda ya tabbatar musu da cewa iraki ba ta son ganin kowane ɓangare ya yi amfani da sararin samaniyarta domin kaiwa makwabciyarta hari iraki dai ƙasa ce da take yammacin asiya wacce kuma take makwabtaka da iran sannan kuma ta yi tarayya da ita a cikin addini da al'adu da kuma manufofi na siyasa hakanan kuma dukkanin ƙasashen biyu suna cikin masu kare da goyon bayan 'yan gwagwarmaya a cikin wannan yanki to ƙarshen labarin duniyar kenan. to yau sai ya zama domin ajijiyarin shirye-shiryen da muka muku tanadi tun daga kan shirin nan na kokun san har zuwa mu na ƙarshe wato shirin kuna murai masu saurare ai sauraro lafiya sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan sharhin da jaridar haramtacciyar kasar isra'ila ta yadda'ud a haranot ta wallafa mai taken haɓakar ƙarƙarfar ƙaura daga haramtacciyar kasar isra'ila tana haifar da damuwa game da tattalin arziki a daular 'yan sahayoniya da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka jaridar Yada'ut a ta haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta bayyana cewa bayanai daga cibiyar ƙididdiga ta haramtacciyar ƙasar ta Isra'ila sun nuna cewa an samu karuwar yawan Yahudawan sahiyoniya da suka zaɓi ficewa daga haramtacciyar ƙasar ta Isra'ila tun ma kafin barkewar yakin da ake yi a Isra'ila a halin yanzu lamarin da ke nuni da yiwuwar faɗawa cikin mawuyacin hali na tattalin arziki. rahoton gidauniyar shores don binciken tattalin arziki da zamantakewa ya nuna karuwar kashe 42 cikin 100 a cikin adadin yahudawan sahayoniya da suka yanke shawarar zama a wajen iyakokin haramtaccen kasar isra'ila yayin da wasu yahudawa 24,900 suka fice tun lokacin da gwamnatin firaminista benjamin netanyahu ta karbi mulki a watan nuwamban shekara ta 2022 idan aka kwatanta da matsakaita na 17,520 a lokutan baya a gefe guda kuma bayanai sun nuna an samu raguwar kashi bakwai cikin ɗari na adadin waɗanda suka koma isra'ila bayan sun zauna a ƙasashen waje inda a shekara ta 2023 yahudawan sahayoniya 11,300 ne kawai suka dawo idan aka kwatanta da matsakaici 12,214 a cikin shekaru goma da suka gabata wannan rata ce mai haske wanda ya zarci kashi 44 cikin 100 na goyon bayan baki yadda Ud Aharonot ta bayyana shi a matsayin kira don nuna damuwa mai ban tsoro a cikin tsarin kaura wanda ke nuna matsalar tsarin da ke buƙatar magance shi daga tushe. rahoton wanda ya mayar da hankali kan bayanan shige da fice na yahudawan sahiyoniya na asali ba tare da kirga sabbin masu shigowa daga rasha da ukraine ba waɗanda suka gurɓata ƙididdigar ya bayyana cewa wannan ƙaruwar bakin haure na iya haifar da mummunar ilar zamantakewa da tattalin arziki a cikin dogon lokaci musamman idan aka yi la'akari da ci gaba da rikicin siyasa da tsaro da suke ƙara haɓaka rahoton ya yi la'akari da waɗannan bayanai a matsayin alamar tattalin arziki da matsalolin siyasa da ke buƙatar shiga tsakani na gaggawa rahoton ya jaddada buƙatar yin amfani da dabarun kiyaye 'yan ƙasa da kuma janyo hankulan 'yan gudun hijira daga ƙetare tare da yin kira da a yi amfani da wannan bayanai cikin tunani don tabbatar da ɗorewar al'umma da tattalin arziki ga haramtacciyar ƙasar isra'ila a cewar rahoton da jaridar jerusalem post ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fitar bayanan da aka fitar sun nuna cewa a cikin shekara ta 2023 mutane dubu 55,400 ne suka yi hijira kuma bayanai sun yi nuni da cewa kashi 39 cikin 100 daga masu hijira a shekara ta 2023 sun kasance daga yankunan da suke da dukiya ce a haramtacciyar kasar ta isra'ila kuma ciki har da birnin tel aviv da yankin tsakiya yayin da kashi 28 cikin 100 suka bar haifa da arewa kuma kashi 15 sun bar kudanci hatta kudus ta ba da gudumawar kashi goma sha uku cikin ɗari na yawan bakin baƙin haure kuma rabon yahudu da samariya babban kogin yamma banda gabashin kudus shine kashi biyar cikin ɗari daga cikinsu jaridar ta yi la'akari da cewa hakan yana nufin cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi hasarar yawan ma'aikata a lokacin da mutane da yawa suka shiga kasuwancin aiki suka ci gaba da karatu ko kuma samun horo a ƙasashen waje a cikin bakin haure kashi 48 cikin 100 na maza da kashi 45 cikin 100 na mata ba su da aure kimanin kashi 81 cikin 100 daga cikinsu sun yi hijira tare da abokan rayuwarsu wanda ke karfafa ra'ayin cewa yawancinsu sun yi hijira na dindindin a farkon wannan shekara haramtaccen ƙasar isra'ila ta faɗaɗa damar karɓar haraji kan sayen gida ga sabbin baƙi a ƙoƙarin janyo hankalin sabbin baƙi don haka gidan da darajarsa ta kai shekal miliyan 1.97 wato dalar amurka 538 ko ƙasa da haka ba a keɓe shi gaba ɗaya daga haraji ba yayin da haraji ana sanyawa kashi sifili da digo biyar cikin ɗari akan kadarori da darajar su suka kai tsakanin shekal miliyan ɗaya da digo casa'in da bakwai wato dala amurka dubu ɗari biyar da talatin da takwas da shekel miliyan shida wato dala amurka miliyan ɗaya da digo sittin da biyar ana sanya haraji kashi takwas cikin ɗari kan sayan gida wanda darajarsa ta kai tsakanin shekal miliyan shida da ɗigo biyar wato dala miliyan ɗaya da ɗigo sittin da biyar da shekal miliyan goma sha tara da ɗigo hamsin da bakwai wato miliyan biyar da ɗigo talatin da hudu na dala yayin da haramtacce ƙasar isra'ila ke fama da karuwar baƙin haure daga ƙetare tsohon firaministan haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett ya yi kira ga yahudawan duniya da su ƙaddamar da yin ƙaura zuwa haramtacciyar kasar isra'ila lamarin da ke nuni da cewa akwai wata dama ta zinari ga ɗimbin hijirar yahudawa daga duniya zuwa haramtacciyar kasar ta isra'ila Bennett ya ce a wata makala da tashar Isra'ila ta bakwai ta buga a shafinta na yanar gizo Yahuda wanda ke kasashen waje sun yi matukar kaduwa da ranar bakwai ga watan Oktoba na harin ambaliyar al'akasa kuma nan da nan suka tashi don taimakawa haramtacciyar kasar Isra'ila ta kowace hanya ya yi nuni da cewa wannan wani kyakkyawan ci gaba ne a matakin tarihi kuma yana samar da babbar dama ga sabon zamani kamar yadda ya bayyana Bennett wanda ya yi wata ziyara a jami'o'i da al'ummomin Yahudawa a Amurka da ma duniya baki ɗaya ya jaddada cewa akwai damar da za a iya samun bakin haure mai yawa zuwa haramtacce ƙasar Isra'ila ya kuma yi kira ga Yahudawa da ya gana da su da su ziyarci haramtacciyar ƙasar Isra'ila kuma kada su yi shiru idan har ta fuskanci har-hare. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi goma sha bakwai ga watan Nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan Jumada Ula na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da takwas da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan Jumada Ula na shekara ta talatin da takwas hijira kamariya. a bisa wasu ruwayi na tarihi a rana irin ta wuce aka haifi imam ali bin hussein zainal abidin alaihi salam a birnin madina imam sajjad dan imam hussein alaihi salam ya rayu bayan shahadar mahaifinsa imam hussein alaihi salam shekaru 35 a wannan lokaci ya shahara da nuna ibada da kuma matsayinsa na ƙololuwa ta fuskacin ilimi da kuma hanyoyin da yake bi na ilmantar da jama'a ta hanyar addu'o'i a cikin tafarkin mabiya ahlul bait alaihi salam an kuma tattara irin waɗannan addu'o'i nasa a cikin littafin sahifa sajjadiyya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1408 da suka gabata a rana irin ta yau wato 15 ga watan jumada ula na shekara ta 38 hijira kamariya muhammad bin abubakar ɗaya daga cikin amintattun sahabban imam ali alaihi salam kuma fitaccen kwamanda na rundunar musulunci ya shahada a yakin da sojojin amur bin al'as suka kaddamar a kansa bisa umarnin ma'awai bin abu sufyan sarkin daular bani umayya muhammad bin abubakar ɗani ga halifa abubakar wanda ya zama gwamnan masar a lokacin halifancin imam ali alaihi salam ya fuskanci tawaye a wannan ƙasa sakamakon makirce-makirce da aka yi ta shirya masa sakamakon haka sai muawiya dan abu sufyan sarkin daular bani umayya ya amfani da wannan damar ya tura amr bin al'azi da runduna zuwa kasar masar wadda ta kunshi mayaka dubu shida domin murkushe gwamnan imam ali alaihi salam a masar muhammad bin abubakar ganin haka muhammad bin abubakar ya shirya rundunarsa wadda ta kunshi sojoji kimanin dubu biyu domin tankarar rundunar ma'auya bin abu sufyan karkashin jagorancin amur bin al'as amma saboda rundunar ma'auya ta ninka rundunarsa yawa har sau uku wannan ya sa bayan gumurzu mai tsanani ya yi shahada masu saurare ko kun san cewa shekaru 155 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha bakwai ga watan nuwamban shekara ta 1869 aka buɗe mashigar ruwa ta suez a ƙasar masar wadda ta haɗa tekun mediterranean da kuma tekun red sea wani injiniya ɗan ƙasar faransa mai suna ferdinand shine ya jagoranci gina wannan mashigar ruwa ta suez wadda tsawonta ya kai kilomita 168 mai faɗi da ya kai mita 120 zuwa 200 a wasu wurare ya kammala ginin ta a cikin shekaru goma mashigar ruwan ta dai ta taƙaita zirga-zirgar jiragen ruwa daga asiya zuwa nahiyar turai masu wurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a ranar irin ta yau kwanaki biyu bayan kamawa da kuma tsare jami'an ofishin shikarancin kasar amurka a tehran wanda ɗaliban jami'a suka yi tare da tuhumar so da aikin leƙen asiri ga amurka marigayi imam khomeini wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran ɗin ya buƙaci a sake dukkanin mata da kuma baƙaƙen fata waɗanda aka yi garkuwa da su daga cikin amurkawa a lokacin a cikin wasikar da imam ya rubuta wa ɗaliban ya ce salamun alaikum mata Sana da haƙoƙi na musamman a cikin addinin musulunci wanda kuma dole ne a kiyaye waɗannan haƙoƙi kamar yadda addinin musulunci ya umarni sannan kuma ba a kyan fata sun sha wahala matuƙa a hannun amurkawa mai yiwa ba tare da sauran su ne suka shiga cikin aikin ba don haka idan ya tabbata ba su da hannu a cikin ayyukan leƙen asiri to a sake su a nan ne ɗalibai suka saki mata goma sha uku da kuma ba a fata waɗanda suke cikin jami'an ofishin jakadancin ƙasar amurka a birnin tehran tun bayan daukar wannan mataki da ɗaliban jami'ar suka yi na kame jikadun amurka bisa zargin su da leƙen asiri a cikin ƙasar da kuma yadda suka bayar da dukkanin taimako ga gwamnatin sarki sha wajen murkushe boran al'umma gwamnatin amurka ta yi ta bin dukkanin hanyoyi domin ganin iran ɗin ta manta da abin da ya faru a cikin ƙasar wanda kuma gwamnatin da aka kafa bayan juyin juhali tana ɗaukar rawar da amurka ta taka wajen wawushe dukiyar kasar iran ɗin a lokacin mulkin sarki sha da kuma taimaka masa wajen yin kisan kiyashi a kan dubban al'umma da suka bore wannan ba abu ne wanda za a iya yafe shi a cikin sauki ba ganin irin waɗannan matakai da gwamnatin iran ɗin ta ɗauka na ƙin miƙa wuya ga siyasar amurka a lokacin hakan ya sa gwamnatin amurka ta fara ɗaukar matakai na ƙaƙaba ma iran ɗin takunkumai tun daga shekaru 45 da suka gabata har inda yau take. da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 146 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan jumada ula na shekara ta da 1301 bayan hijira aka buga fitowa farko ta jaridar orwatul wasqa karkashin jagorancin said jamaluddin asad abadi da kuma sheikh muhammad abdu a birnin paris na ƙasar faransa domin cimma burinsa na haɗewar ƙasashen musulmi said jamaluddin asad abadi ya kafa wata ƙungiya mai suna Urwatul kuma ya buga wata jarida mai wannan suna. Ta hanyar haɗa ƙasidu da hirarraki da masana kimiyya da 'yan siyasa, wannan ƙungiya da jarida sun jawo hankalin musulmi da dama a duniya zuwa ga tunani na haɗa kai a ƙarƙashin inuwa guda ɗaya ta musulunci. A ƙarshe, saboda matsin lamba na siyasa da wasu gwamnatocin wancan lokaci suka yi ta yi a kansa da kuma wannan tsari da ya ƙirƙiro, an dakatar da wannan jarida a watan zilhijja na wancan shekara bayan shafe watanni da dama ana buga ta a kasashen turai da indiya masar iran da kuma wasu kasashen larabawa Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba ka muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. A yau za mu yi dubi ne akan sake dawowar Donald Trump a matsayin zababben shugaban ƙasa Amurka da abin da hakan yake nufi. Gwamnatin Netanyahu. da kuma hatsarin da masallacin kudus yake fuskanta a nan gaba da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana sunan donald trump ya bar tasiri mai girma a kan birnin kudus bisa la'akari da matakin da ya ɗauka a zangonsa na farko na shugabancin ƙasar amurka a wannan birni mai albarka da tsawon tarihi domin kuwa trump ɗin shine shugaban ƙasa amurka na farko wanda ya furci da cewa birnin kudus ɗin shine babban birnin haramtacciyar ƙasar isra'ila hakanan kuma ya zartar da cewa daga nan zuwa shekara ta 2017 za a mayar da ofishin jakadancin amurka zuwa wannan birni babu wani lokaci da trump yake ɓoye goyon bayansa mara iyaka ga haramtaccen ƙasar isra'ila ta yadda ya rika sokar wasu ƙungiyoyin yahudawa da suke amurka da suke ɗari-ɗari wajen goyon bayansa a lokacin da yake yakin neman zaɓe ya rika faɗawa waɗannan ƙungiyoyin na yahudawa cewa idan fashi da a ce zai tsaya takara a haramtaccen ƙasar isra'ila to za zai ce zaɓe saboda yadda yake da karbuwa a can fiye da a cikin amurka wannan abin da ya faɗa ya fito fili bayan da aka tabbatar da cewa shi ne ya ci zaɓen shugabancin ƙasar amurka inda 'yan sahayoniya daga gwamnati zuwa 'yan ƙasa su karka murna saboda trump din ya ci zaɓe saboda sun tabbatar da cewa zai musu abin da suke so a wannan lokacin da trump din ya sake lashe zaben shugabancin ƙasar amurka an sake buɗe wani baƙin shafin tarihi a wannan birni mai albarka musamman a wannan lokacin da yaƙi a kan falasinawa ya cika shekara ɗaya har ɗoriyar watanni a can cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila sauyin da ya faru shine gwamnati ta fada a hannun masu tsauran ra'ayin sahiwenanci na addini fiye da a kowane lokaci a baya domin a mafi yawancin lokuta 'yan sahiyoniya marasa addini suke rike da wannan haramtacciyar ƙasa duk da cewa aikace abu ɗaya suke yi amma 'yan sahiyoniya masu addini suna baiwa dukkanin laifukan da suke yi fuska ta addinin yahudanci kuma a wannan ɓangaren 'yan sahiyoniya suna kan ganiyar shimfiɗa ikonsu a kan kowane kusurwa na haramtacciyar ƙasar isra'ila kafar watsa labarun nan ta walla ta haramtacciyar ƙasar yahudawa ta buga labarin da yake cewa bayan da Netanyahu ya sauke gallant daga kan mukaminsa na ministan yaƙi yana kuma shirin sake sauke shugaban kungiyar leƙen asiri ta shabak waɗanda dukkaninsu 'yan sahiyoniya ne amma ba masu wato halatta abinda suke yi da sunan addini ba idan muka koma can amurka kuwa za mu ga cewa tare da cewa a zahiri da akwai bambanci tsakanin jam'iyyar republican da democrat a suna amma idan aka zo kan taimakon haramtacciyar ƙasar isra'ila to babu wani bambanci a hakikanin gaskiya kowace ɗaya daga cikin waɗannan jam'iyyun biyu tana gogoriyo wajen tabbatar da cewa ita ce ta fi ɗayar yi wa 'yan sahayoniya hidima bambancin da yake a tsakaninsu shine yadda suke kare ita kanta isra'ila ɗin ga misali jam'iyyar democrat tana jin cewa ta mafi 'yan sahiyoniya sanin maslaharsu don haka wajibi ne a gare su su kare ta a kowane hali da yanayi hatta daga wasu 'yan sahiyoniyar a bisa wannan dalilin ne suke ganin cewa masu wuce gona da iri wato 'yan sahiyoniya masu fuskar addini suna a matsayin hatsari ne ga ita kanta haramtacciyar ƙasar ta yahudawa su kuwa 'yan democrat waɗanda suke a ƙarƙashin tsarin da tasirin majami'o'in addinin kirista na protestant suna ɗaukar 'yan sahiyoniya masu addini a matsayin abokan aikinsu waɗanda suka fi gaskatawa sun yi tarayya da juna a cikin ginshiƙai na addini da dama wannan mahanga ta addini kuwa tana da tasiri matuƙa a kan matakai da suke ɗauka a dukkanin ɓangarorin biyu musamman a cikin siyasa a dalilin haka bai kamata a duk lokacin da ake yin magana a kan alaƙa amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ba a kau da kai daga wannan batu da irin wannan alaƙa mai zurfi da take tsakaninsu a lokacin gwamnatin george bush ƙarami abin da ya faru da shi kenan shi kanshi yana ɗaukar kansa a matsayin mai aiwatar da umarnin ubangiji sannan kuma a lokaci ɗaya majami'un tsauran ra'ayi na addinin kirista su ne mafi yawancin masu goyon bayansa har ila yau yana ganin haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin wata ƙasa ce ta alkawali daga ubangiji zuwa ga yahudawa wannan shine irin tunanin da yake tare da donald trump da mafi yawancin magoya bayansa shi yasa ake cewa waɗanda suka goyi bayan george bush su ne mafi yawancin masu goban trump a yanzu dawowar trump a matsayin shugaban ƙasa a wannan lokacin yana nufin sake maimaita yanayin gwamnatin bush dangane da alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila yana kuma nufin sake alaƙa mai ƙarfi a tsakaninsa da 'yan sahayoniya tsauran ra'ayi kuma tabbas batun kudus da makomarsa zai sake dawowa da ƙarfi tun a farkon yakin gaza trump ya so a ce netanyahu ne ya kawo ƙarshen yakin da kansa abin da hakan yake nufi shine ya yi amfani da kowane irin makami da ƙarfi domin murƙushe 'yan gwagwarmaya kuma cikin lokaci kaɗan hakanan kuma trump ɗin ya goyi bayan dukkanin ta'asar da sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suke tafkawa a cikin gaza da kuma labanan su kuwa wakilan jam'iyya ta republic a majalisar dokokin amurka sun gayyato malamin addinin nan na yahudawa mai tsatsauran ra'ayi ta sami mamu ya ziyarce su shi wannan malami shi ne yake watsa almaran nan ta jasanuwa wacce ta yake cewa a bisa nassi na addini idan an yanka ta a masallacin kudus zai tsarkake wannan masallacin ya kuma share fage na bayyanar wanda suke kira mai ceto 'yan majalisar dokokin amurka sun gayyace shi ya yi addu'a a majalisar a ranar da ake kira da ranar addu'a ta ƙasa a amurka wacce ake gayyato mabiya ko ko malaman addinai banbanta kowa ya zo ya karanta wani sashe na littafinsa mai tsarki shi kanshi trump yana ɗaukar kansa a matsayin mai addini wanda kuma yake aiwatar da abin da ubangiji yake so a jawabin da ya yi bayan samun nasarar zaɓe ya bayyana cewa mutane da dama sun faɗa mani cewa ubangiji ne ya tseratar da rayuwata a lokacin da aka yi min hari saboda wani dalili wannan dalilin kuwa shine ubangiji yana son tseratar da ƙasarmu in sake gina amurka ta zama mai girma a bisa wannan dalili trump yana ɗaukar kansa a matsayin wanda yake ɗauke da saƙo daga ubangiji kuma ayyukansa suna fassara abubuwan da kiristoci masu tsatsauran ra'ayin addini amurka suka yi imani da shi hakan yana nufin cewa trump zai baiwa masu wannan aƙidar dama mai yawa a cikin gwamnatinsa ya kuma saki alƙalarsu sai abin da suke so idan kuwa haka ta faru to kai tsaye 'yan sahayoniya sun samu abokai masu ƙarfi a cikin gwamnatin amurka ƙarƙashin donald trump za a iya bugun kirji a faɗi cewa a cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila ba jam'iyyar likud kaɗai ce da kuma sauran jam'iyyu na addini na tanyahu yake dogaro da su ba wajen samun goyon baya yanzu wannan goyon bayan da ya ginu bisa addini ya watsu zuwa ƙasar amurka wato zai samu goyon baya na aiwatar da siyasarsa a cikin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila da kuma cutar da falasinawa fiye da wani lokaci a baya sannan kuma da yin illa ga masallacin kudus bisa dogaro da goyon baya da yake samu daga waje da kuma wato cikin gida abu ne mai yawa a wannan karan trump ɗin ya baiwa 'yan sahiyoniya damar gina wajen bautarsu a wani sashe na masallacin kudus idan ma wato batun rushe masallacin bai karato fiye da kowane lokaci a baya ba. tuma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacinmu kurare ne da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kafin mu karkare mana gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai na sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke baku damar tofa bakacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a ƙwarya. To amma da yake muna karshen mako lokaci ne da muka saba karɓar sakonninku na sa zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. yau ma dai ni ne Hassan Barka ki farin cikin kasancewa da ku. Malami na farko sai ka yi mana kallaban shirin. Barkan mu da safiya ina muku fata alkhairi muna kuma godiya da wannan dama da aka bada ta gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki da farko ina dai gaida abokina shehu rasha malam ibrahim mai yankin hula kubu sanusi garin duna ogana haɗafi mai kwamfuta mai yamma fedos ibrahim na yaba mai abubakar da alhaji isan balu da sauransu da makamantan dukkan wannan gidan murya mai albarka ina musu fatan alheri allah ubangiji ya bamu inda muka wayi gari lafiya allah ubangiji ya samu wani lafiya albarka annabi da alkur'ani wannan mai gabatar da shirin malam hassan na maka fata alkhairi na gode lahiru habibu sahura manager state mashe daukar game salamu alaikum wa rahmatullahi barkatu radio musulunci radiyo tsirran radiyo mai albarkuna tare da malam iliya hamidu mutunan za a yau muna karshen mako yau muna juma'a kenan za mu tura muku gaishe-gaishe na 'yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida mai gabatar da wanga shiri ba a gadacce da fatan za ka ɗauko min tako na hassan barka ne ma fata alferi ina gaida isa aulun ma tsoho mai albarka ina da gaida sani a dudu shugaban kulab zaɓi sanka ɗin kan ƴan ƙasa a birnin tawa ina ma fata alferi ina gaida amman aziz shugaban gurub na matabashin ne wanda yake a nan babban birni mai ina gaida amman tari ina mai fata alferi da tsoho mai albarka duban gaisuwa da fata alferi ya je muku ga dukkan wanda suke cikin wagga tafiya tun daga lamba ta ɗaya har ta ƙarshe kuna tare da malam iya hamidin mutunan kugur ta buga mu huta lahiya. Sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran suna sunana Sanusi Madattai da Magaram daga nan Jamhuriyar Nijar. To a yau na sallamo filin nan ne dauke da sakonnin gaishe-gaishe. Da farko zan fara da Isu Makeri Madattai sai Usaini Stargawan Kwalliya ya kuma mai aski ba da raka ta siyo anguwar tudu da Magaram. ba kuma zan da mamman sani daura cin wazza ba har ma da abdulaziz frezi share zamna akwai kabiru sila usman sai usman dan bojo layin dangana ba kuma zan da idi kori a merami tuwareg ba sai usman dala bausheri akwai babaye gambo timniya da magaramci sani da'u alaska tsatsin birin ba kuma zan da zane da alife wanda yake a ba akwai ibrahim shushaina da ke garin kasagi a jihar maradi ba kuma zan da alhaji amman tari da ke a birnin yamai ba halma da alkasim baba liman ahar a agadas akwai city yara a agadas sai banzema a can agadas din akwai alkasim omar a agadas ba kuma zamanta da shugaba iliya mai kanti da shayi da ke a garkin daura ba har ma da ibrahim mai wankin hula a kimba da ke garin mai godiya a jihar niger da ke nigeria ina fatan kafatanin su sun ji kuma suna cikin koshin lafiya mai gaishe da su sanusi madattai da magaram assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga cikin kashe da magaram ina so a bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki farko ina gaida mashirin shirin nan asan barka ina gaida iliya mai kanti da shayi a garkin daura ina gaida asan alhaji omar ina gaida alhaji asan konami ina gaida yabi mai kayan kwadi kulab da magaran ina kwana ina gaida lura mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida mutari mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida lawali gobiri ina gaida hayya mai gyaran salula a tashi lafiya mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu wannan gidan radio iran mai tare albarka muna miko muka sakon gaisuwa da membobin da suke ciki alhamdulillahi sunana shon rasha daga nan kirfe lokal government a jihar bauchin tarayyar najeriya ke tare da ku a daidai wannan lokaci to da wannan dama nake gode ma allah ina gode ma membobin da na yi sanadiyar shigowa ta a cikin wannan tafiya a daga farko ina gaida babban aboki na dairu abibu samhara mai irin su malam ibrahim irin su abokina usman Maidala daga niger da irin su yakubu sanusi dindo local government a jihar kebbi tarayyar najeriya to ina miko masa gaisuwa kuma ina godiya da Allah ya kaddarta shigowa ta a cikin wannan tafiya na muku fata alkhairi mai magana a daidai wannan lokaci na ku ne da shan rasha daga nan kirfi local government a jihar Bauchin tarayyar Najeriya ke cewa a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar Tehran gidan radio a na muka fata da kai mai magana lahira bibu saura manajan skyet mashagulo kagame da farko dai ina gaida abokina shehu rasha jamal ibrahim rashin hula garin gode a cikin wajen neja yakubu su garin duna barka da kokari allah sa ka da alkhairi da malam ibrahim shushana a garin nijar kenan a da sauran mambobi wannan da mu sani ba na gidan wannan rediyo muna musu fata alkhairi sannu ba ta hannu zuwa Allah da za mu san kowa sannu sannu muna muku fata alkhairi mun gode mun gode Allah ubangiji ya tabbatar mana da alkhairi a cikin wannan tafiya mai magana da ira biyu zaura mai ce mai shugaban shugaban sashen hausa ga radio musulunci tehran shirinmu na karshen mako na gaishe-gaishe ga dukkan 'yan uwa da abokan arziki musamman hasan barka ina gaida ka da dukkan masoyanka da dukkan amannanka da dukkan abokan aikinka don na je eh, birnin agaris ina gaida alkasin baba da dukkan mambobin shi babban birnin ya mai mamar dan bare bari a madadinka ina gaida dukkan yan mambobi masu kira da saurare a nan maraɗi ina gaida sauran yan uwa da abokan arziki da zandar a madadinka biyu sula usman ina gaida dukkan yan uwa da abokan arziki da birnin eh, akwai kakana Eh, ibrahim mai wanki wula da kenan garin mai godiya ina mai fata da nasarawa ina mai fata alheri da ban gaisuwa da wata da kai ibrahim shi wani garin kasagi zira allah kai maka garin ka dan wani wata da zuwa garin ka eh, mai gari idi ne ka tamu da wata da zuwa garin ka dubin gaisuwa da wata da zuwa garin ka bayan ka tamu a samun mashi alheri allah kai maka dubin gaisuwa mai tarin yawa zuwa gare ka malam kabiru karanta malam abba kabiru sita na kasa saukin aiki na kasa na fata da dubu da ta tare zuwa ga kasa dan jaja alheri allah kai maka dubu da gane kamar abu da kirmu da kinan dan katsari ina maka fata da dubu gaisuwa da fata da zuwa gare ka ganin aya dan walo da fatan alheri zuwa ga lallan ugwardam alheri allah kai mushi baka kwantar nama Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta hiran kai tsaye kuna tare da Muhammadu Lawali Luwaye garin Matsin kai jihar da Magaram Jamhuriyar Nijar. To alhamdulahi a irin wannan dama da ake bamu a dukkanin karshen mako muna mika sakonnin gaishe-gaishenmu da farko zan fara da shugaban wannan shiri malam hassan barka da abokanin aikinka na wannan sashe ga baki ɗaya ina gaishe da su kuma ina gaida sanusi madattai akwai sani da'u alaska akwai usman maidala bausheri ina gaida abdulazizu malam nafi'u da aka fi sani da furezi akwai shayabu Eh, wanda aka sani da babaye wanda yake nan garin matsin kai sannan ina gaida kako mai hotel a ɓaure mai fashe akwai kwamarat ibrahim lara gabta sannan ina gaida fiddaus ibrahim na'ibawa akwai muhammad dan bare bari ya mai da dukkanin masu sauraron wannan kafa ko kuma in ce abokanin gwagwarmaya ga baki ɗaya ina gaishe da su mai magana muhammadu lawal luwaye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar nijar Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriya Musulunci ta Iran. Sunana Usman Maidala Bushari a jihar Damagaran cikin Jamhuriya ta Nijar. mun gode da dama da ake ba muke isar da sakon gaisuwar mu a wannan kafa mai albarka da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin malam hassan barka akwai abokina sani da'u alhaji da katun akwai malam ibrahim mai wankin hula malam ibrahim garin kasagi malam kabiru jihar maradi ko kuma malam ibrahim gidan kaya shi shima wanda ke jihar maradi a dabu mai kwamfuta mai yamma ba zan manta da yakubu mai aski ba da raka akwai sunu su maɗaita akwai kuma iliyasu yakubu diggawa akwai umar ari bade badam ko kuma eh, abokina lawali dan kwaro ungwatudu tasu ungwatudu yaro a garin malam akwai zakin soyayya bulbaram ba zamanta da kuma kwamar ahmed bajoga kwamar iyasu yakubu digawa kwamar eh, umar ari eh, siyasiya ba zamanta da dukkanin daukacin masu kiri da sauraro kamar yata da take sauraro wannan kafa mai albarka wanda take garin jigar tare najeriya wato tuwani Usaini Abdullahi ina mata fatan alkhairi ina kuma godiya ga dukkanin sauran sakonni da al'umma suke tura na kafan albarka suna na Usman Maidala Bushari a jihar da magaran cikin jamhuriyar ta Nijar a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Iran Radio mai albarka eh, na gode muku da kuka ba mu dama muna gada yan uwa da amina arziki daga warko dai ne Alhaji Amman Tari daga nan ga mai Asan barka ina gaida ka kai da iyalanka da abokan ka duka ina gaishe ku. Eh, daga yan eh, kwamiti masu kira da saurare nan gare shi ya mai kabcin ku gaba ɗaya duka ina gaishe ku eh, muhammadu dan bare bari ina fatan kana lahiya lau kuma inda katti allah ya sabke ka lami lahiya alkasim baba ahar agadas ina gaida ka lawa abbali kai ma ina gaishe ka shi tayar agadas kai ma ina gaida ka iso madattai sanisi madattai duka ina gaishe ku ina gaida tsoho mai albarka nan gadon zamukwara ina gaida ibrahim gadon kaya ina gaida sule usman zandar bakin taransa ina gaida lawali leo yana gaida lawali ando nan gaya mai duka jama'a wanda bai ji na ambaci sunan shi ba duka ina da kowa da kowa Allah shi tabbatar mana da alheri kuma Allah shi mana jagora Allah ka ba kasar mu zama lahiya da kasashen musulmi gabaki ɗaya ni ne mai sauraron ku yau da kullum Alhaji Amman Tari daga nan gaya mai yana fatan kowa shi na lahiya lau assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. radio Iran radio na addinin musulunci mai ba mu dama duk ƙarshen mako muke gaida 'yan uwa da amina arziki Malam Hafsan barka ba za yi wata wata ba da farko sunana Abdulaziz Malam Nafi wanda ake ce ma Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Ina gaida duka 'yan kungiyar wannan ta masu kira da sauraro na Afirka gabaki daya da farko ina gaida shugaba Mamman Salisu Dodo wanda ake ce ma Dozuman Takasimo to shugaba ne na kungiyar masu kira da sauraro ta Afirka a birnin da magaram Alkasim Ahar daga nan har birnin Agadez shi ma shugaba ne na masu kira da sauraro a can birnin Agadez abokina lawalin Luwai a garin matsin kai yakuba mai aski ba da raka su a garin madatai isu makiri a garin madatai baba ya gambo Muhammad Sani Dauda ce wanda jinjina ta musamman zuwa a gare ka Basiru daga nan har Radio Shukura ina da yan garin Ungo dan uwa gabaki ɗayan su maza da mata a tashi lafiya a san barka. Magana Abdullahi Malam Nafi'u da ake cewa Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. To da fatan lahirin waɗanda ka gaida sun ji saƙon naka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa bis salam a huta lafiya. thank you